بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وندرس منا عشرين دقيقة أشكن آه، كراتمنا وانا لتاتي موطأ إمام مالك وانا muke yin sa a yau 28 ga watan Muharram hijira 1428 wanda ya dace da 16 ga watan biyu miladiya 2007 imam malik ya ce ghuslul mar'ati ghuslul mar'ati idza ra'at mithla ma yara rajul wato bayani wannan babin zai bayyana mana hukuncin yin wankan mace idan ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki wato in ta mafarki irin yadda namiji yake yi in ta mafarkin saduwa kamar yadda namiji yake yin saduwa yake yin wannan mafarkin to ita ma za ta yi wanka wani haka imam malik ya kulla wannan babi ya bayyana hukuncin wato cewa ai hukuncin da yake kanta shine wajabcin yin wanka ah, imam malik ya kawo hadisi hadisin ummu sulaim da isnadi guda biyu isnadi na farko shine wanda ya ambace shi a nan kamar haka an malikin imam malik ya ruwaito an ibn shihab daga malaminsa muhammad ibn muslim ibn shihab zuhri an urwata bin zubair daga urwata bin zubair al'adawi dan zubair ibn al'awam anna umma sulaini cewa ummu sulaini. qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan urwa yana bada labarin kissa ne da ummu sulaim ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar a gaban sa akai kenan ko to amma shi kuma ai ba a haife shi ba lokacin da abin ya faru inda bai dirki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yana ba da labarin abin da bai gani bane wannan shi ake ce ma wajen malaman hadisi ake ce masa al-mursal anna da an anna da an tana nuna ittisal wani lokaci kuma ba ta nuna ittisal ta nuna cewa isnadin sadajje ne amma a nan wajen saboda abin nan anna wato ai hikaya ne na kissa saboda ka tana nuna cewa babu ittisal bai gani ba don haka waye ba yaya aka yi menene madogarar wajen sanin wannan labarin to dole sai an bincika sauran riwayoyin hadisin imam muslim ya ruwaito wannan hadisin shi ya bayyana cewa aisha ce ta gaya masa ita ce aka yi abin a gabanta shi da yake cewa a ta ce ya ce urwata bin zubair ya ce ummu sulaim ta ce wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya gaya masa tun da shi da ga ummu sulaim ba kuma baya nan lokacin da aka yi saboda aka wadda take nan lokacin da aka yi ta gaya masa ita ce aisha zaka imam muslim da ya ruwaito hadisin sai ya ruwaito shi daga ɗaya daga cikin sa'o'in imam malik almajiran ibn shihab zuhri yunus ibn yazid al-aili ya ruwaito shi daga malaminsa zuhri daga urwa daga aisha ta ce qalat ummu sulaim aisha ita ta faɗa saboda haka kaga malamin urwa wanda ya bashi labari a nan wajen aisha radiyallahu anha don haka yawanci amma abin da yake faruwa a wajen imam malik yana kafa hujja da hadisi wanda yake mursal kamar yadda yake kafa hujja da hadisi wanda yake muttasil domin zai ga kan cewa shi urwa amintacce ne dole ya ji labarin kissan nan daga wajen wani dan haka ba sai ya kawo maka da isladi din a abin nan dalla dalla wanda ya hayyata biyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka shi a wajensa wannan hujja ne ya faɗe shi a halin yadda yake tare da jibin da aka samu a cikin riwayar amma wajen sauran malaman hadisi su ba sa yadda da irin wannan riwayar sai an kawo da isnadi sadajje har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani yankewa ba gibi a cikin sa to wannan isnadin haka yake isnadi ne ingantacce gashi Imam Muslim ya fitar da hadisin Ummu Sulaim Ummu Sulaim ana sunanta an yi sabani cikin kansu wajen sunanta an ce sunanta mafi mashhuri dai shine al-ghumaisa da kuma ar-rumaisa al-ghumaisa bil ghain da kuma ar-rumaisa domin ambata amma ta shahara da wannan kunyar tata amma ambatanta da sunan al-ghumaisa bil ghain ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shiga aljanna sai ya ji takun kafa a gabansa sai ya ga ga al-ghumaisa bintu milhan sai ya ganta saboda haka tana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yan aljanna ne dan ya ganta a cikin aljanna tana daga cikin matan da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a lailatul aqaba tun kafin ya zo Madina yana makka suka je suka yi masa mubaya'a akan sun shiga addinin musulunci mijinta Malik ibn Nabar baban ɗanta Anas ibn Malik Anas ibn Malik ko mun san shi hadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ta musulunta a ta yi ta yi mijinta ya musulunta bai musulunta ba amma ita kuma da ta musulunta amma kuma baya hana ta ta addinin musulunci ba kuma ya hana ta ta sa ɗanta ana zai addinin musulunci don ana zai ɗin ɗan yaro sai ta rinka ce masa a ashhadu an la ilaha illallah sai ya faɗa qul an anna muhammadar rasulullah sai ya faɗa to har dai uban ya mutu ya je ya fita tafiya waɗansu larabawan daji suka kashe shi ya mutu ba a musulmi ba to tun da ya mutu ita kuma ta ce to a wannan saboda rikon amana da gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam ko wanda Allah yake yin su da kyakkyawan hali da karfin hali tun kuma ko ma kafin su shiga musulunci da wasu irin wannan suka shiga musulunci wato sun abin nan sun fi zamantowa wato masu karfi a cikin addinin musulunci ita tana daga cikin irin waɗannan mata ummu sulaim da lokacin da aka haka don kiyaye wato kyakkyawan alkawari tsakaninta da uban ɗanta ta ce to ita kuwa ba za ta sanya shi ya daina shan nono ba sai in shi ne ya ce ya daina da kansa kuma ba za ta yi aure ba sai ya ba ta izini sai ya yadda sai da yadda sannan za ta yi aure da ta da mutane suka zo neman aurenta daga cikin waɗanda suka zo neman aurenta akwai abu talha al-ansari abu talha al-ansari yana daga cikin wanda suka fi kowa wadata a madina hmm. shi kuma abu talha al-ansari a lokacin nan bai musulunta ba yana mushriki da ya zo yana neman aurenta sai take cewa a ita ba za ta aure shi ba dan ku shi ita musulma ce shi ko mushriki ne kace kaga abin da kake bautawa dinnan ina baran gidan suwa ne ta ambata masa sunan wani bawa na gidan waɗansu mutane ce shi ne zai ke sassaƙa muku shi shi ne ke sassaƙa muku iyayen gidan iyayen gidan naku sai ta ce yace mata kin ga ku haka ne fa ya koma gida yana tunani wannan shine farkon shiga addinin musulunci a kansa a wata riwaya take ce masa ni ba zai yi wani aure ka ba tunda ni musulmi ne kai ku mushriki ne amma idan ka musulunta to shine sadaki na ba na son ko kwabo kawai musuluncin ka shine sadaki na saura ka yi musulunta kuma wannan ya zama tosa dakinta hmm. kaga imani ko kaga imani to shi yasa kuwa <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karrama ta a wata riwayar ana zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya zuwa gidan kowa ya bacci in ba gidanta ba ya je ya kwanta ya bacci kuma bisa al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi bacci yana yawan gumi to in yana gumi din sai ta dauko yar wakiya ba nura ka san wakiya sai ta ɗauko yar karamar kwalba ta turare sai ta rinka tatsar abin da ta rinka kamfatar ta rinka ɗiban gumin tana haɗa shi tare da wani irin gari don yamma zamanto irin turaren nan wanda ake shafawa ba turare wanda yake na ruwa ba turare wanda yake za a iya shafa shi ma kamar mai hmm? kun san miski iri biyu ne akwai miski wanda yake na ruwa akwai kuma wanda yake a abin dunkulalle din to sai ta hada shi da irin wannan maddar da ake mai da shi ta sai ta ta ku ashe zaman to kamar turare wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yaga tana yin haka sai ce me kike yi ta ce a turaren ka gumin ka nake ɗiba dan na hada shi da turare na domin in ne haka yana fin dukkan wani turare wanda yake muke da shi wata ruwaya tace don neman albarka ka ne kowane abu na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne sahabbai sun yi ma albarkar abubuwa da yake na jikinsa ya tabbatar da su akan haka bai musu inkari ba amma wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine wanda nassi ya zo akan tsarkake shi amma duk wani kowa kowa ya bayan sa sai dai masa kyakkyawan fata ba wanda yake da ɗari bisa ɗari a cewa na ai ya ya hai inda haka ne da da wanda ya fi cancanta sahabbai su masa haka shine sayyidina Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su tabarruki da sayyidina Abubakar ba wala da Umar wala da عثمان wala da Ali wala da فاطمة Allah ya da su baki daya don suka nuna wannan don saboda al'amari ne na صلى na عليه Allah sallallahu alaihi haka zalika wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a cikin wata salkar ruwa a gidanta inda ya sa baki din ya sha yana gama sha sai ta tashi sai ta yanke wannan fatar ta ajiye shi ta ajiye fatar ta ce wannan ya ce mata me yasa kika haka tace dan ne tabarruki da inda bakinka ya taba ya rasulullah wannan duk yana nuna mana irin wato santa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar ta ga addini da kwaɗayinta wajen yin addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki din da ita cewa tana cikin yan aljanna ranar yakin Uhud tana cikin mata da suka da suka je wajen yaki suna bama wanda aka ji musu ciwo ruwa suna sha haka ranar yakin hunayin kuma ta je yakin da irin da irin abin nan wukan nan mai kamar kan barandami an san ta malkwatarshen wukan nan haka irin ta yan yaman da yan oman kuna ganin ta yan yaman da yan oman wata wuka da suke sawa a cikin su su daure ta mai wani karkataccen baki shi ake ce mahanjar ta tafi da shi shi ne sai mijinta abu talha yake ce mata ummu sulaim me zaki da wannan me ya kawo ki nan ko me zaki da wannan tace domin idan na ga mushriki na farka cikinsa shi ne je ga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba ta nemi wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta dan ya mata abin ya zo gidanta ya ci abinci ta shirya masa abinci mai daɗi da ya zo bayan ya ci abinci sai ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah sai ku sallan nafila raka a biyu wanda daga ne malamai suka kafa hujjar cewa za a iya yin jami'a sallan nafila ko ba ta raka ko ba ta tarawi ba sallan nafila mutlaka za a iya yin jami'a ciki kuma wanda ya nuna abin nan a kwaɗayin sahabbai na samun albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah a gidansu hmm? bayan ya yi sallah din sai ya mata addu'a bayan ya mata addu'a sai ta ce to ya rasulullah indi huwaisa ina da wata keɓantacciyar bukata ta musamman sai ce menene sai ta ce ɗana ɗan marayan nan anas ibn malik kai masa addu'a sai ana zai ce duk wani alkhairi na duniya da na lahira da na tuna sai da annabi roƙa amma a wata riwayar cewa ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi Allah ka yawaita dukiyarsa da 'ya'yansa kuma ka bashi albarka a ciki saboda wannan albarka addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona ta inibi dukkan gonan nake inibi na kasar Basra sau ɗaya suke 'ya'ya a shekara amma shi nasa sau biyu suke 'ya'ya kuma tsakanin 'ya'yansa da jikokinsa da tattaba kunnansa kafin ya mutu sai da ya kirga 120 addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin kwaɗayin mata masu fahimta kenan ga da masu fahimta kwaɗayin su ga alkhairi da kuma fahimtar su ga alkhairi sai ta ce ya maɗanta addu'a kuma ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ta dauki dan ta dauki shi Anas ta je ta mika shi gare shi ce masa ya rasulullah ga dana nan Anas yi maka hidima ya rasulullah yi masa hidima shekara goma zuwan sama zuwan sama madina shekara goma gabaki baki daya ana hidima yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsa ce ta dauke shi ta mika shi dan ya samu wannan albarka yana daga cikin falalar ummu sulaim da saninta ga addini kissar da ta zo na wani ɗanta da yake rashin lafiya dan sun haifi ɗaya biyu da abu talha akwai abu umair akwai kuma abdullah shi abu umair shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masa wasa saboda yana da dan wani dan tsutsu da yake wasa da shi wata ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ganshi sai ya ga yaron yana ta kuka yace me ya same shi ai dan tsuntsunsa ne ya mutu dan tsuntsunsa ne ya mutu kamar eh, kamar tsuntsun ya dan kani kamar beni sai ya ce in ya ganshi sai sai da ya ga da aka masa haka sai ya yace ya aba umair ma fa'alan nughayr yace ya aba umar me labarin dan tsuntsunka to wannan da yanda ya faɗe shi da sigar a sajai a ciki sai ta sai ta yaye masa wannan bakin cikin nasa yaro kan cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman sa da matsayin sa yana tambayar sa kan yar sa ya aba ya aba umair ma fa'ala nughair wannan sai sai yaye masa bakin cikin nasa kaga irin wato rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce kai kai alisha harkar yara ce da Allah rabu da shi zai zai kuka ya huce sai gaya masa abin da yake zai kwantar masa da hankali eh, irin rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ɗanta ya rashin lafiya ita ummu sulaim abu talha baya nan sai Allah ya kawo ajalinsa da ya dawo gida kafin ya dawo ta shirya masa abinci ta shirya masa abinci kuma ta yi ado ya ci abinci sannan da ta ganin yadda ta yi ado sai ya bukace ta abin nan suka sadu sai bayan sun sadu sai ta ce yanzu da Allah ina da tambaya idan mutane suka je suka yi aron wani abin aikin gida daga wajen makwabtansu sai mutanen makwabtan na suka zo suka ce ku dawo mana da kayanmu da kuka ara wajenmu suna da haƙƙin su hana su ne ce a ba su da haƙƙin su hana su sai su mayar musu ka aron ɗanka da ka samu Allah ne ya baka aronsa kuma ya ɗauke kayansa saboda haka ka nemi ladanka wajen Allah sai ce yanzu sai da kika bari na shiga cikin janaba sannan zaki gaya mun wannan abin da ya faru ga ɗana sai je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda ya ji irin wannan irin wannan wato a suluki na imani na ummu sulaim irin wannan a ɗabi'a ta imani sai ya ce barakallahu lakuma fi lailati albarka a wannan dare naku a wannan daren ku sai ta ciki da ta haihu da haihuwar ta zo mata da daddare ne tana haihuwa sai ta ba ma ɗanta kashe gari da gari ya waye sai ta ba ma ɗanta anas wani yaron ya je ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haɗa shi tare da ɗan dabi da ɗan dabinai da ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yin lalas a cikin waɗansu raƙuma da awaki na sadaka ya kyale shi sai da ya gama sannan sai ya kawo shi da ya kawo shi sannan sai ya ba shi dabinan da ya tauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabina nan a saman harshen sa dadashin sa na sama sai ya ga dan sai ya ga yaron ya masa tsotsan sai yana ta mulmulmul da da da harshen sa da bakin sa bakin yana ta motsi yace dubi dubi inda dubi ansar da abin al san ansar da dabino wato tun suna ai yara ma tun suna cikin su suke san dabino <laughs> to sannan sai ana zai ce masa to ai ta ce ka sa masa suna sai ya sa masa suna abdullahi to masu riwayar hadisi wanda ya rawaito wannan hadisin yake cewa sai da naga wannan abdallah din ya sami yaya guda bakwai daga cikin su dukkan su makaranta alqur'ani mun san kuma hadda alqur'ani a wancan zamanin ba irin ta yanzu bace ba haddar musabaka bace wancan haddar <laughs> wanda ya hadda alqur'ani a wancan lokacin to kuma malamin malamin tafsiri ne ya san alqur'ani ya san tafsiri ba wai kawai ya san bakin ba a'a ya san alqur'ani kuma ya san tafsiri in ka ji an ce qara alqur'an ko khatam alqur'an eh, to abin nan malami ne sosai na alqur'ani in tare da sanin tafsirinsa to kaga wannan ita ce albarkar ita ce albarkar yayin eh, haka haka magabata suka fahimci albarkar dan haka kaga kenan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani ai bai kamata ya rinka ganin kan cewa shi abin nan mutane da an ci gaba sun samu certificate na boko daga likita sai injiniya sai wane ne shi ko kawai an bashi shi kawai yana alaramma shi ne Allah ya raba ya bashi shi ne Allah ya sa masa albarka wanda Allah ya bashi alkur'ani tunda kaga gashi su magabata suna ganin albarkar addu'ar annabi masa addu'a sallallahu alaihi wasallam da albarka ga alama albarkan nan ya sami ya'ya dukkaninsu makaranta alkur'ani tunda in ya mutu makaranta alkur'anin nan dukkatun karatun da suke yana cikin yana cikin mizaninsa sannan rana alkiyama ga kowane fa mutum ɗaya fa in ya haddace alkur'ani rana alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kirawo iyayensa sai a sanya musu wata tufa da wani da wani kambu a kansu sai sai wannan tufar fa wannan kambun fa me muka aka ba mu aka ce shi kansa kambun da tufar sun fi abin da ke cikin duniya baki daya kiman su ya fi na duniya baki daya sai su ce wannan fa me aka ba mu aka ce wannan an ba ku ne saboda saboda dan kuwa ne ya haddace alqur'ani to balantana wannan ƴaƴansa bakwai duk sun haddace alqur'ani to shine kaga albarka shine ita ce albarka din kenan a rayuwa ta rasu a madina amma shekarar rasuwarta abin a shekarar rasuwar ummu Sunayin a abin nan wajen wanda suka yi mata tarjama zahabi bai ambata ba ba ta da bata hadisai da yawa ba duk da yake cewa sahabiya ce babba daga cikin ansar hadisanta guda goma sha hudu kawai hadisanta guda goma sha hudu kawai ta rawaito ba irin su aisha bane da suka rawaito hadisai wajen dubu biyu amma daga cikin hadisan da ta rawaito ga wannan wanda ta kiyaye ma al'umma wata sunna daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fahimtarta da santa ga alkhairi da ta sanya kunya ba ta sa ta yi tambaya wanda yake za ta yaye ma al'ummar musulmi jahilcin da suke ciki ba ummu sulaim ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mar'atu tara fil manami mithla ma yara rajul ya rasulullah mace ce ta yi mafarki ta ga irin ta yi mafarki ta ga irin abin da namiji yake gani a cikin mafarki haka wannan riwayar ta zo amma a riwayar imam ahmad sai ta ce masa ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idza ra'at al mar'a anna zawjaha yujami'uha fil manam ataghtasil ta ce ya rasulullah idan mace ta ga cewa mijinta yana saduwa da ita a cikin bacci za ta yi wankan janaba فقال لها رسول الله alaihi الله عليه وسلم نعم فلتغتسل يتي اي تي وانكا تي وانكا آه فقالت لها عائشة wannan kaga mutlaka ne ba tare da kaidi ba amma kamar yadda zai zo a hadisi mai zuwa ya ce idara ra'atil ma idan ta ga danshi in ta ji fitar wani abu daga jikinta kamar yadda shi ma namiji ba wai kawai daga yayi mafarkin yana daga yayi mafarkin saduwa din bane zai wanka a'a sai idan ya zamanto cewa ruwa ya fita daga jikinsa sai idan mani ya fita daga jikinsa to ita ma mace haka amma dan an yi mafarki ba tare da ba tare da an ba tare da an ji danshi ba fitar an ji danshin fitar wani abu babu wanka faqalat laha aisha aisha ummul mu'minin tace mata uffin laki tace kai canki wato kalma ce ta nuna ta wato kaskantarwa ina za ki faɗi wannan magana ta ta nuna faɗa da gare ta shine Allah yake cewa dan game da ɗaya game da iyayensu fala ta taqul ma uffin kada ku ce musu kaico kamar sun ce tashi ka je kai abu kaza ka ce kashi. ko wata kalma da za ta nuna kan cewa wato baka ji daɗi ba ko kana cikin matsi kar ku yi haka to wannan kalmar ma'anar kalmar uffin kenan ta istihqar da tabajjur hmm. ta ce mata kai cunki hal ta wa hal tara zalika almar'a yanzu mace tana ganin wannan mace tana yin mafarki hmm. a wata riwaya take ce mata fadahtin nisa ummu salama ce tace mata fadahtin kin kunyata mata ke dai kin kunyata kin tona mata asiri yaushe mace za ta ga wannan faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata taribat yaminuki wa min aina yakunu shabah yace hannun nan naki a lullube shi da turbaya ya turmuga cikin turbaya wa min aina yakunu shabah to ta yaya ake samun kama wato idan da mace ba ta da mani. Eh, ta yaya za a yi wani lokaci ɗanta ya kama da ita wanda nuna kan cewa kenan a cikin haihuwa ba wai kawai ruwan da yake fitowa daga namiji bane daga shi ne ake halittar ɗa a akwai wani abu da yake sanadari da yake fitowa daga mace akwai sanadari da yake fitowa daga jikin mace wanda a wani hadithin a wata riwayar na hadisin ummu sulaim يجي إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة شابه أمومته أشبه أمومته وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل شابه خؤولته إذا هو إذا واتو روان نمجي يرجع نمجي to sai ya kama da baffanninsa yan uwan ubansa idan na macen ya riga na namijin sai ya kama da wato yan uwan uwarsa yaya hakikanin wannan rigargin yake ba abu ne wanda yake zaka iya ganewa ba Allahu alam bi haqiqati kuma bayanin sama abu ne wanda yake mawuyaci a wannan zamani a yanzu kuma mun san ilimin binciken likita ilimin genetics ya nuna cewa akwai wani abu a cikin abin nan halittar namiji da halittar mace da su ne suke haɗuwa hmm? wanda suke ce musu chromosomes ko to shi za a yi mutane a wannan zamani labarin bayanin chromosomes yanzu ko a yanzu ko a yanzu ka zo ka nemi mutane labarin abin nan a chromosome in ba a cikin aji ba a cikin ajin ma wanda yake da ya riga ya karanta a cikin ajin ma lokacin da ake karanta genetics a cikin biology din sai tukuna a shekarar karshe ta secondary school ake dan fara ake dan taba dan kadan to yaushe za a yi bayanin yadda za a ce yadda hakikanin sa yake hakikanin sa Allah ne kadai ya sani shi kuma wannan bincike da binciken sa ya riga ya ishara ga wannan cewa babu ne da yake sha'anin haihuwa da takwimin da da halittar sa ba daga namiji ba ba daga abin da yake fitowa daga namiji bane har da na mace kuma akwai abin akwai lokacin da zai zamanto yanayin haduwar ya sa a yi namiji ya sa ya kama da uba wani kuma lokacin yanayin haduwar a sa ya kama da uwa ko ba haka ba idan ya zamanto x ko to in ya zamanto Y ne suka haɗu sai ya zamanto namiji na namijin ya fi in ya zamanto X kuma shi kenan sai ya zamanto namiji to duk irin waɗannan kaga akwai wani dai tsari wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ne yadda haɗuwar za ta kasance wanda ko na namiji ya rinjaye ko na mace ya rinjaye wanda yake shi ne ke tasiri akan kama yake tasiri akan halittar wanda sanin hakikaninsa a wannan zamani ko da bayani yanda yake abin wanda yake mutane ba su fahimta ba a wannan lokaci amma za Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an bashi jawami'ul kalim matattarar zance ya nuna bil ishara kan cewa wannan abin na ilimi wanda yake sai daga baya tukun za ku iya ganowa a cikin ilimi gashi nan tun a lokacin ya faɗa kaga sai bayan shekara wajen dubu da ɗari hudu sannan aka aka gano wannan al'amari amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan to wannan hadisin ya nuna mana abinda matan sahabbai suke a kai na zuwa su nemi fatawa kan al'amarin ilimi suna zuwa su tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko su tambayi matansa domin su san hukuncin Allah wannan ya nuna falalarsu da imaninsu da damuwar su kan shanin addini cewa ba sa yin abu da ka wajen addini sai sun nemi su san me hukuncin Allah akai sannan kuma ko da wannan abin yana daga cikin abin da ake jin kunya wannan ba zai sanya su su kibin su ki tambaya kunya ba za ta sanya su su zauna da jahilci ba kunya ba ta sanya su zauna da jahilci ba kamar da yadda muka gani a cikin wannan aikin na ummu sulaim abu ne wanda yake abu ne na jin kunya dan kamar yadda zai zo a riwaya mai zuwa sai da tashin fada inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin kunyar gaskiya to ita ba ta ji kunya ba kenan wannan ka'ida mun yi ta fadanta anan wajen karatu lokacin da makaranta hadisin miqdad cewa kunya maslaha ce yin kunya maslaha ce domin yana daga cikin ayyukan imani saboda ka ba za mu ce a addini babu kunya ba akwai kunya yana daga cikin imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kunya tana daga cikin imani saboda akwai maslaha a cikin ta jahilci kuma akwai barna a cikinsa to idan ya zamanto aka haɗu da maslahar kunya da barnar jahilci hmm, me za a yi a samar da maslahar ko ko a kawar da barnar eh ka'idar shari'a shine idan maslaha ta samu idan aka haɗu da maslaha da kuma barna to a ƙaddamar da kawar da barna kafin a kawo maslaha kafin ka kawo gyara sai ka kawar da barna tukuna to kaga shi yasa sai aka ƙaddamar da barnar jahilci sai aka ba a damu da maslahar kunya ba sai ta zo ta yi tambaya don saboda ta kawar da barnar jahilci tare da cewa mun ce wannan shine shahidin mu anan cewa a kaddamar da kawar da barna bisa kawo gyara kawo maslaha to amma idan ya zamanto cewa za a iya kawar da barnar kuma a tabbatar da a tabbatar da gyaran fa eh? sai a ce dole sai dai a kawar da barna eh? a sai a yi du guda biyu shi yasa ake cewa abinan tahsilul maslahatain aula من تحصيل ihdahuma ka hada maslaha guda biyu ka same bisa ka samu daya in yanzu kaga kamar na ali da an saboda idan da shine yaje ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hukuncin mazi kaga babu kunya a ciki in kuma ya zauna da jahilci zai to akwai barnar jahilci bai yi tambayar ba to sai sa aka yi masa tambayar sai ya samu maslahar du guda biyu ya kawar da jahilci kuma ya samu kunya to da haka idan za a iya samun maslahar guda biyu to wannan shine aula bisa a samu maslaha ɗaya hmm, a wofantar da tsayar to a naunan wajen na ummu sulai hmm, sai ya zamanto cewar samar da maslahar guda ɗaya shi kadai ma ya wadata saboda samar da su ga baki ɗaya ɗin watakila ya ta'azzara gare ta ba ta samu wanda zai wannan tambayar ba kamar yadda muka gani dai tunda Aisha gashi ma tana inkari sannan ya bayyana mana hukuncin mas'alar da Imam Malik ya aka da babin akanta ya ɗaura wato takin babin akanta cewa mace idan ta yi mafarki za ta yi wanka saboda ka hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne kamar yadda ya zo a wani hadith ko da yake bai inganta ba da'ifi ne wa in innama nisa'u shaqa'iqur rijal hmm? mata yan uwan abin shakikan maza ne wato abin da yake samun namiji haka yake samun mace hukuncin da yake samun namiji haka yake samun mace to kamar inda namiji idan ya mafarki bai ga wani abu ba ba zai wanka ba haka zalika mace in ta yi mafarki bata ga wani abu ba za ta yi wanka ba in ta yi mafarki in ya mafarki ya ga ya fitar da wani abu kuma ya tabbatar cewa mani ne to haka mace ma in ta wannan in ta irin wannan ita ma za ta yi wanka da kuma zai fitar da mani din a cikin bacci ba tare da mafarki ba zai wanka ko ba zai ba zai yi wanka domin innamal ma'u min ma to haka ma haka zalika ita ma in ba ta yi mafarki ba kawai sai ta tashi ta ga shi hmm? to ita ma za ta yi wanka hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne sannan wannan hadisin ya nuna mana daga inkarin Aisha radiyallahu anha da ta ce mata wa hal tara zalikal mar'a yanzu mace tana ganin wannan ya nuna mana cewa kenan waɗansu matan ba sa mafarki ba sa ihtilaf kamar yadda daga cikin maza akan samu wanda ba su taɓa yin mafarki ba sai mafarkin saduwa da iyali haka zalika mata ma akan samu bal kamar yadda waɗansu malamai suka ce rashin mafarki din a cikin mata ya fi yawa bisa rashin sa a cikin maza sai ka in ka tara mata guda goma sai ka samu watakila kusan rabin su ba su taba mafarki ba amma an ka tara maza guda goma da ya ka samu mutum biyu wanda bai taba yi ba to sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar a abin nan sanadarin haihuwa sanadarin gina mutum yana fitowa daga cikin maniyin namiji da kuma maniyin mace kuma kan cewar yanda Allah ya tsara shigar su mahaifa yanayin shigar su mahaifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa as-sabaq rige-rige rigaya wanda ya riga wani shine yake tabbatar da yanda halittar dan zai kasance wanda wani daga cikin alamun nubuwa alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan ilimi ilimin dan adam bai kai ya gano wannan ba ta dukkan wata hanyar ilimi a wannan zamani bai kai ya gano wannan ba bayaninsa baya cikin littafin wani addini baya cikin bible baya cikin littafin hindus baya cikin littafin majusawa baya kuma cikin bayanin malaman falsafa ta girkawa da likitocinsu ilimin nan adam bai kai wannan ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda yake nuna kan cewa Allah ne yake sanar da shi salawatullahi wasalamu alaihi tare da cewa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ballantana ka ce ai ya taɓa zuwa wata library ya je ya zauna ya kwana a can wajen yana karatu har ya gano wannan to bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka wannan ya nuna mana wato cewa a tabbacin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wajen kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taribat yaminuk wannan kalmar malamai sun yi ta magana a kanta waɗansu sun ce ma'anarta Allah ya sa ki to talaka Allah ya talautar da da kai amma dai zahirin ma'anar shine hannunki ya lullube hannunki da turbaya magana ce wadda yake ta gudana a bisa harshen larabawa na faɗan wani abu in za su yi inkari kamar yadda ake cewa aqra halqa ko sakinat ummuk hmm? ko a waiha ummuhu hmm? ko la abalak duk waɗannan kalmomi ne da suka gudana a harshen larabawa don lokacin da mutum ya faɗa lokacin mamaki ko lokacin inkari to in ma da ma'anar addu'a ne kaga ta kamar addu'a ce Allah ya nemi mata addu'a cewa turbaya ta lullube hannunta na dama to in ma addu'a ce da talauci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa ya Allah ni mutum ne ina yin fushi ina farin ciki duk wani daga cikin sahabbaina da na zage shi ko na yi masa addu'a ta zagi ko addu'a ta la'ana Allah ka canza wannan ta zamanto ta zamanto gafara ce da rahama da ɗaukaka a gare shi shi yasa a Abu Zar ya ruwaito hadisin a man qala la ilaha Allah dakhala aljanna wanda ce la ilaha illa zai shiga aljanna sai ce wa in wa in zana wa sara ko da yayi zina ya sata yace wa in zana wa sara ya sake maimaitawa sau uku a na uku ya ce wa in ragima fu abidar ko da hancin abidar an turmuza shi a cikin turbaya ne to shi ko abudar ba abin da yake jin daɗin irin ba abin da yake jin daɗin irin wannan magana manzo Allah ya ga masa a turmuza hancin sa a turbaya da haka in ya tashi ruwayar hadisin sai ya faɗa ya ce wa in ragima fu abidar wa in ragima ya ta maimaita saboda jin daɗin wannan kalma da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء حديثي نبي a wannan babi imam malik ya shi daga malaminsa hisham bin urwa daga an abihi shine urwa ta bin zubair an zainab binta abisalama salama zainab binta abi tana daga cikin kananan sahabbai agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta taso a cikin gidansa sunanta an haife ta a kashar a kasar Habasha sunanta Barra Barra wato managarciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza mata suna zuwa ga Zainab saboda haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take baya son suna da yake akwai tazkiya a ciki ko akwai mummunan sifa a ciki kan mutum ya samu kansa suna shaitan hmm. ko ya samu kansa suna fir'aun to irin wannan sunan a canza shi ya kamata a yi akwai wani wanda ya sa masu kansa suna huzun huzun kuncin rai da bakin ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza yana suka samu ba saboda bai fahimci kan cewa bai fahimci kan cewar a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ne bisa umarni ba sai ya dauka kan cewa kawai kamar ra'ayi ne yake faɗa saboda haka bai canza sunan ba sai wani ɗaya daga cikin jikokinsa wanda malami ne sai ce wallahi tun daga wannan lokacin wannan kuncin ran da ɗacin ran bai gushe ba yana cikin mu har mu zurriyarsa har mu jikokinsa har yanzu ba da nan ɗacin ran saboda mun kin mu canza sunan saboda kakanmu bai canza sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa ba sai sifar wannan sunan ba shi shi kadai ba ma ta tsaya akai har zuriyar sai da ta bi kaga jikansa ne yake faɗan haka shi yasa wato akwai dukkan albarka tana cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai kankantan abu ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautata zato da Allah kan cewa kai wannan ne dan bin annabin Allah dan san annabin Allah kaga albarkar da Allah zai sa maka albarkar har cikin zuriyarka za ta za ka ganta ka duba ga wannan kawai canzu suna ne fa kawai to al al-shahid dai ita wannan Zainab sunanta Barra sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ya mai da ita Zainab babanta abu salama yana daga cikin waɗanda suka yi musulunta da farko suka hijira zuwa habasha suka je suka zauna a habasha daga baya suka dawo makka suka hijira zuwa madina ya rasu tun kafin yakin badar da ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi domin tare suka sha nono da shi dan uwansa ne minar raba shi baban zainab ba abu salama al-asadi ya je ya je rufe masa idansa sannan ya ce Allahumma gfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم افصح له في قبره ونور له فيه wani ya wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta ma Abu Salama ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyun bayinka kuma ka zamanto kai ne halifansa a cikin iyalinsa kai ne za ka mare masa gurbi baya nan shi ya tafi to kai kana nan a wajen harkar iyalinsa kuma Allah ka yalwata masa kabarinsa ka sa masa haske a cikin kabarinsa to daga cikin yayansa akwai Zainab ita tarwe ita a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata zunnab zunnab lokacin da maza Allah ya auri uwarta ummu salama yana son ya je ya tare tare da matarsa kullum ya zo sai ya ganta tare da yatta zainab hmm? sai ya koma gida ya zo yana so a tare sai ya ga yarinya sai ya koma gida har sai ammar ibn yasir da yake shi dan uwan ummu salama ne sun sha nono ta dan uwanta ne minar raba'a sai ya zo ya ce ina wannan mummunan yar ku bani ita ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarewa da iyalin sai ya fulge ta tafi da ita gidansa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da ummu salama ummu salama ita kuma sunanta hind bintu umayya ina ji mun karanta tarjamar ta ko mun karanta tarjamar ta al mahzumiyya ita ta wannan hadisin saboda wannan isnadin yana da wata latifa yana da wani abin abin nan a abin da ake ce malaman daliban hadisi suke ce malafa'iful isnad wato sukan duba isnadi don su fitar da abubuwa da ke cikinsa na ilman isnadi akwai riwayar a riwayar aba'i anil riwayar abna'i anil aba wa riwayil banat anil ummahat hisham dani ga urwa ya ruwaito daga ubansa wannan nau'i ne na ilimin hadisi akwai riwayatul abna'i anil aba a cikin ilimin a cikin ilimin mustala hmm? a cikin kuma wannan hadisin akwai riwayat riwayar albint an ummiha ɗaya ta yi riwaya daga uwarta duk a cikin isnadi ɗaya sannan akwai tabi'ai biyu suna riwaya daga juna hisham ibnu urwa tabi'i ne al'adar isnadi yawanci ka kan cewa tabi'i tabi'i ya ruwaito daga tabi'i ya ruwaito daga sahabi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tabi'i tabi'i dai tashi sai ruwaito daga tabi'i tabi'i maimakon ya ruwaito daga sahabi sai ruwaito daga tabi'i dan uwansa domin da hisham da ubansa duk tabi'ai ne kuma a cikinsa akwai riwayatu sahabi an sahabi zainab sahabiya ce ummu salama uwata ita ma sahabiya ce haka wannan lataif din guda biyu ibn hajar ya yi tambihi a kansu wanda suna daga cikin abin da wannan isnadi ya kunsa ummu salama da matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace ja'at ummu sulaimin امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم rumaisa matar abu talhat al-ansari abu talha sunansa zaid ibn sahal abu talhat ansari yana daga cikin kabilan aus yana daga cikin sahabbai al-ansar da suka fi kowa yawan dukiya yana da wata gona wadda gonar yanzu tana nan a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam take na yanzu tare da karin da aka yi karin da aka yi ya sanya gonar ta cika akwai wata rijiya a cikin gonar mai ruwan daɗi ana ce mata biro ha wannan gonar a saboda wato ni'imar da ke ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan zuwa ya baccin rana a ciki wata ran Abu Talha yana sallah sai ya ga wani tsuntsu yana ta yawo a cikin gonar ya tashi daga wannan bishiya ya hau kan wannan bishiya ya tashi daga wannan sarƙaƙiya ya hau kan wannan har ya manta raka'a nawa yayi to da haka ana sai san cewa lallai ya fitinu da wannan gonar yana son wannan dukiya tasa ana saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma nagarta ba a wajen Allah har sai kun ciyar har sai kun batar da abin da kuke so saboda Allah sai je ci ya rasulullah gona ta da rijiyar bihruha take ciki na bayar da ita sadaka fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakhin bakhin bakhin wato hoda hoda kalma da ake ba irin abin ya abin ya fuskara abin da mamaki sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa to ka rarraba ma ƴan uwanka danginka a ga inda zaka san cewa kenan addinin musulunci inda an gina shi ne akan tsotsar jinin mutane ba dama bace wannan ya ce gona kamar wannan mai nima ya zo ya kawo ma shugaban al'umma shugaban musulmi din inda addinin musulunci tsotsar jinin mutane yake ga shi kenan Eh, dama watakila yana ganin sai yana yi masa hasadar abinsa shikenan sai ya sanya ta a shikenan ta zama ta baitul ana shan giya ana sharholiya sai aka zo aka ce musu an saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka cewa a daina shan giya nan take suka zubar da gidda ke hannun sai ya ce Anas tashi ka dauki su ka fasa waɗannan abin nan randunan randunan giyar yaje duk ya fasa randunan giyar tare da mayan giya fa da sauransu amma ana cewa alkur'ani sai ya farfado to haka wayannan bayan Allah suka kasance wajen gaskiyar imanin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar biyayyar su gare shi Zaid ibn Sahal ke sunansa Zaid ibn Sahal yace ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqq shay'a inna Allah la yastahyi min al-haqq tace Allah baya jin kunyar gaskiya mm. wannan waɗansu suna yin tawili sai su ce ai Allah baya umarni da gaskiya ko Allah baya barin faɗan gaskiya wai dai bakar bai kamata a ce Allah yana Allah a sifanta shi da kunya ba saboda kunya wani abu ne ai na rauni Allah kuwa bai halatta a sifanta shi da abu na rauni ba wannan an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istidraki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sifanta Allah da wani Allah ya ce ya ce Allah baya jin kunya hmm? kunyar da Allah yake ji irin kunyar mu ce hmm? irin kunyar da Allah yake yi irin tamu kunyar ce hmm? Allah yana ji irin jin da Allah yake irin jin mu ne irin ganin da Allah yake irin ganin mu ne hmm? irin halittar da Allah yake irin tamu halittar ce inda mu ma akwai masu mu ma muna yin abinda mu ma akwai abinda mu ce ai muna halitta muna sassakawa jisa Allah ya ce abin na ahsanul khaliqin hmm? to wannan a sahih yanda magabata suke irin waɗannan sifofi da suka zo yadda Allah ya ambaci kansa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi sai mu tsaya a nan ba tare da mun kawo wata fassara cewa ga hakikanin sifar yadda take ba in muka ce ga hakikanin kunyar Allah to wannan shine mun yi shishigi tunda Allah madaukakin sarki ya ce a hal ta'lamu lahu samiya hmm? ka san wani wanda yake mai suna irin Allah walam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay ba shi da wanda ya kama da shi ba kuma za mu ba kuma za mu kamanta ba kuma za mu za mu abin nan yi ta ba za mu kamanta shi da wani halittarsa ba ba za mu ce ai wannan kunya irin tamu kunyar ce ba ba kuma za mu fassara ta ba za mu wato kawar da ma'anarta daga zahirinta ba mu ce a wannan ba kunya ake nufi ba ana nufin barin abinan barin bayani a wannan kusku wannan tawili ne tawili ko ba a yin tawili sai inda dalili nan ko babu dalili to ta ce Allah baya bar Allah baya jin kunyar gaskiya wato kamar danda ta samu da za ta faɗa abin jin kunya ne to shine ana son mutum in zai wani abu ya kaddamar da uzuri kafin ya faɗi wani kafin ya faɗa abin da za a ga ya kamata ya kamata a ce yana da uzuri sai mutum ya shimfiɗa wannan uslubi ne kyakkyawa kuma alqur'ani ma shi ya nuna mana Allah ya ce Allahu anka lima azinta lahum Allah ya maka afwa me yasa kai musu izini ka kyale me yasa kai musu izinin su zauna kar su zo cikin abin nan su zauna kar su abin nan me yasa kai musu izinin su zauna hmm? Ka nan sai Allah sai da Allah ya kaddamar da wato afuwa kenan ya masa yace ai ko ma menene ma kai Allah ya yafe maka Allah ya maka afuwa to ana son wannan mutum ya kaddamar da uzurinsa kafin ya ya faɗi abinda za a kan cewa ya kamata a ce yana da uzuri akan wannan hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin akwai wanka da yake wajaba akan mace akwai wanka da yake magana akan mace idan ta yi mafarki min al wato idan mace ta ga kan cewar abin nan kamar inda kamar idan mace ta ga kan cewa tana ana abin nan tana jima'i kamar inda namiji yake gani faƙala na faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am eh tana akwai wanka da yake wajaba akan ta idza ra'atil ma idan ta gama ni wato idan bayan ta farka sai ta gama ni to wannan ya a riwayar bukhari dan imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin daga abu muawiya wanda yake abokin neman neman ilimi ne ga imam malik shi ma almajirin hisham ne yace fa ghaffat ummu salama wajhaha sai ummu salama sai ta rufe fuskarta wato tana abin abin kunya ne wannan fa ghaffat ummu salama wajhaha wa qalat ya rasulullah aw tahtalimu almar'a yanzu mace tana mafarki فقال نعم تربت يمينك فلما يشبهها ولدها سيدي إيه hannunki a lullube shi da turbaya me yasa ɗanta yake kama da ita to wannan shine a wannan duk dai bayanin hukunci ɗaya ne shi wannan riwayar ita ce take sanya waɗansu malamai suka ce wannan kisar hakikatan ta faru ga ummu salama ne aisha ta yi riwayar abinda ake ce masa mursalus sahabi domin zai wuya a ce ummu sulaim ta je sau biyu da tambayar ko kuma ta je ta yi tambayar da Aisha da Ummu Salama duk suna nan kowace ta ruwaito amma waɗansu sun fi karkata ga ra'ayin farko cewa kissar ta faru ga Ummu Salama ne a gabanta aka yi eh, sannan ita Aisha ta ji daga wajen Ummu Salama sannan take ruwaitowa ba ta faɗi cewa ga da wadda ta ji ba ko kuma a ɗauka akan ma'anar farko ɗin domin shi ma ya inganta cewa da Musulmai ta zo ce tambayar duk suna nan su su biyu da aisha da ummu salama ɗin baki ɗaya wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan matsalar da muka ambata a can ta farko kan cewar abu koda da kunya sai a je a yi tambaya a kansa kuma wani ya nuna mana irin irin alkhairin da ke cikin matan al'ansar kamar yadda aisha take cewa neman nisa nisa'ul ansar lam yamna'ahunna lam yamna'ahunna alhaya min an yatafaqahna fid din tace madalla da matan ansar kunya bata hana su ba su samu sanin addini jin kunya bai sa su sami sanin ilimin addini ba ko da abu na kunya ne za su zo su yi tambaya don su sami ilimin addini maimakon su zauna da jahilci na babu jami'i babu jami'i ghusl janaba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا wannan babin jami'u guslil janaba wato matsaloli da suke wato matattara daban-daban akan sha'anin wankan janaba imam malik yana da irin wannan al'adar wato sai ya kawo abubuwa daban-daban wanda suke ba sai ya musu taken babi ba sai ya kawo su a babin karshe na wato abubuwa da suka zo akan wannan babin da yake magana akan sai tunda muna magana wankan janaba ne to abubuwa da suka zo akan wankan janaba wanda yake ba za a iya sanya su a cikin babi guda ɗaya ba kamar abin da dai a turanci suke ce masa suke ce musu miscellaneous ko wato komai da ruwanka eh, abu wato matsaloli da suke komai da ruwanka su yake kawo a nan wajen ah, <clears throat> imam malik ya ruwaito daga nafi malamin sa maula abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar kana yaqul cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa ah, la ba'sa an yughtasala bi fadli al mar'a la ba'asa babu laifi bi ma'ana wato ya halatta a yi wanka da sauran ruwan wankan mace malam takun ha'iban aw junuba matsawar dai ba wankan ba haila take ciki ba wankan haila ta ba ko wankan janaba amma dan mace ta yi wanka a wanda yake haka na jin na jin sanyi domin ta ji sanyi sauran wankan babu laifi mutum ya wanka da shi wannan matsala ce wanda yake malamai sun saba wajen kauli biyar wannan ra'ayin ibnu umar ne amma ra'ayin imam malik sabanin wannan ne shi imam malik <clears throat> a da jumhurin malamai wanda ke shine matabar abu hanifa da imam shafi'i da jamahirin malamai in banda imam ahmad shine kadai ya saba a nan cikin su suna cewa babu laifi mutum ya wanka da sauran ruwan wankan da matarsa ta yi ko wankan jaraba ne dalili ku hadisai da dama da suka zo na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da shi da Aisha tare kuma wankan janaba to kaga yayin da suke wanka tare kowa yana wanka da sauran kowa tunda yayin da ya sa hannunsa hmm, ai kaga ruwan da ya saura sauransa ne yayin da ta sa hannunta ruwan da ya saura sauranta ne saboda haka kaga in yi sa hannunsa na biyu yayi wanka da sauranta in ta zo sa hannunta na farko ta yi wanka da sauransa saboda haka akan haka ne suka ce wannan ya shafe madogarar da su sauran malamai suka ɗauka na hadisin a ah, abin nan alhakam ibn nafi da alhakam ibn amr al-ghifari da yake cewar نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصل الرجل بفضل طهور المرأة ولا تتصل المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا kada mace ta yi wanka da sauran wankan namiji kada namiji ya wanka da sauran wankan mace su rinka kamfata tare to suka ce wannan a farkon al'amari ne amma daga baya fi'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa ya nuna kan cewar a babu laifi kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo zai yi wanka <coughs> da wani ruwa sai mai muna ta ce inni kuntu junuba ai na kasance ina da janaba da ne wanka da shi ce innal ma'a la yajnu ma ai ruwan shi baya janaba saboda ka wannan shine mazhaban jama'ir shi ma imam malik ya kawo wannan dan ya bayanin ra'ayin abdullahi ibn umar amma ba a kansa yake ba babu laifi mutum ya wanka da sauran wankan ruwan da mace ta yi wanka da shi ko tana haila ko da haila ko da janaba kamar yadda ya zo a hadithin aisha kuma kamar yadda yake shine mazhabar jumhurus sahabbai na'am قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه imam malik ya rawaito daga nafi daga abdullahi ibn umar cewa anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar kana ya fi thawb ya kasance yana gumi a cikin tufarsa wato yana sanye da tufa kuma ya gumi har tufar wato ta jike wa huwa junub alhali yana da janaba thumma yusalli fi sannan ya salla da wannan tufa wannan kaga yana nuna mana cewa kenan jibin wanda yake da janaba ba najasa bane inda najasa ne ya kamata a ce abdullahi ibn umar ya cire rigarsa tun daga shi ya yi gumi har rigar ta jike to amma kasancewar ya yi sallah da wannan rigar ya nuna gumin guminsa gumin wanda yake da janaba ɗahiri ne hmm. haka zalika hatta kai kafiri ma guminsa ɗahiri ne mai tsarki ne kaga an ce an halatta ma namiji musulmi ya auri mace kirista ko ba yahudiya kirista hmm. amma ba a ce idan ya taba ta in ya shafa jikinta saboda tana tunda ba ta wankan janaba ko ba ce in ka ba a ce idan mutum ya auri mace ba yahudiya ko kirista ya ce kullum suka sadu sai ta yi wankan janaba ba Allah bai tsora mata ba imani za ta imani za ka sata ta yi tukuna ba kai ta rigima da ita ba ta wankan janaba ba amma kuma ka kyale ta tana zuwa coci a ka sa ta yi addinin musulunci ta yi imani eh? shi ne za ka amma ita wankan janaba ta in ta yi a'a banza ne a banza ne tare da in ana kafirci yaushe kuma wankan janaba zai amfani to kaga kenan kullun tana cikin janaba amma ba inda aka ce ba wani malami da ya ce yayin da mutum namiji yana da yayin da musulmi ya auri kirista idan ya zo ya shashafa jikinta to ya je wanke hannunsa don ya shafa najasa tunda tana da janaba ba ta wankan janaba hmm? gumi shi kansa ne janaba baya gumi mai janaba ba a ce masa najasa ne shi sai dai a ce masa muhdif ne mai kari ne mai wanda yake ba shi da tsarki da zai iya halatta masa yin ibada amma ba wai shi kansa ya zamanto mara tsarki ba shi da wato ya zamanto najasa ba an fahimci bambanci tsakanin annaja'a abin nan annajis da almuhdif annajis wanda yake najasa ne in ka taba shi sai ka wanke hannunka kamar bayan gari kamar bawali amma almuhdif shine wanda yake da hukuncin rashin tsarki wanda ba wai shi na jasa ba ne, a'a amma hukuncinsa shine ayyuka na ibada da aka sharɗanta tsarki ba zai iya yin su ba shine kawai abin nan din nasa to kaga nan yana nuna mana cewa kenan mai janaba tsarki ga abin nan jikinsa yana da tsarki ba najasa bane kuma guminsa ma ba najasa jasa na'am ne. Na an عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكسر جواريه رجليه ويعطينه الخمر وحن حية آه إمام مالك يرويته دقى نافع دقى عبد الله بن عمر دقى جو عبد الله بن عمر آه كان يغسل جواريه رجليه kuyangunsa sun kasance suna wanke masa kafafunsa wato su wanke masa kafafunsa an ce wajen alwala ne qala suhlun kana yaf'alu dhalika fil wajen alwala yake yi وفي وفي العتبية عن أشهب سئل مالك ألا يخاف ابن عمر أنه لمس قال لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف آه wato in ya tashi yin alwala ibnu umar in ya zo wanke kafa sai ya sa ku yangunsa su wanke masa kafa wajen alwala to in ka zo wanke alwala suna shafa kafar ai ya kamata a ce alwalar ta kare ya kamata a ce alwalar ta warware to shi haka tambayi imam malik to ya za ya kuma ake ya ake da alwalar to sai ce ai ibnu umar baya ma kana li yaf'al zalika illa li shughlin aw da'f abinda yake sa shi yake haka in ma dai ya shagaltu da wani abu ya sha gaban su ko kuma rauni na rashin lafiya ko girman jiki ko girman shekaru wato ma'ana baya yi da nufin ya ji daɗi zai dama sharaɗin karya alwala a wajen imam malik kuma kamar ita ce ma mazhabar ibn umar cewa sharaɗin mutum ya shafa mace ta shafa mutum ko ya shafa mace alwalarsa ta karye shine qasadan lazzata aw wajadaha yayi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗin qasada walam yajid alwalarsa nan ya yi nufin jin daɗi amma bai samu jin daɗi bai ji daɗin ba zai ce a gawa ma wani ma abin nan amma ya yi nufin jin daɗin tana nan alwalar ba ta nan ta warware a wajen imam malik eh. waje da walam yaqsid ya ji daɗin amma bai yi niyar ba ta warware to da wa da mun ba da aula <laughs> wai ita ce mazhabar imam malik amma sauran malamai kamar yadda muka gani a akwai wanda suke bata alwalan mutlakan mazhaban shafi'i akwai kuma wanda suke cewa ba ta ɓaci ba mutlakan akwai kuma wani wanda suke tafsilin daban shi kan cewa kawai babu din ya zamanto akwai jin daɗi din wato an samu sha'awa an motsa sha'awa in dai akwai motsawar sha'awa shikenan wa hunna wa yutinahu al-khumra kuma suna bashi tabarmar sallah kamar ɗan yar sajjada ta sallah su miƙa masa ita wa hunna alhali suna cikin haila wato yayin da suke wanke masa kafar suna da haila yayin da suke miƙa masa tabarma suna da haila saboda haka kenan kaga hailar su bata sanya alwala bata sanya sun bata masa alwala ba ko kuma sun sa masa najasa a jikin kafafunsa hailarsu ba ta sanya su sun sanya najasa a jikin wannan tabarmar da suka miƙa masa ba ba cin ya karɓi tabarmar kuma sai ya warware sai ya mata ruwa ya wanke inda hannunsu ya taba hmm? wanda yake nuna kan cewa haka na haka zalika hukuncin mai haila mai haila tana ba najasa ba ce sai dai mara tsarki ce abinda ake sharaɗin ai tsarki sai da sharaɗin tsarki za a yi shi ita ba za ta iya ba na'am وقيل مالك أرض له نسوة وجواري هل يطعوهن جميعا قبل أن يغتسل فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك Eh, an tam wasu ila malik an tambayi imam malik an rajulin lahu niswa wa jawari mutum ne namiji yana da mata yana da matan aure da yawa wa jawari da kuyangu hal ya ta'uhunna jami'a qabla an yaghtasil ya halatta ya sadu da su baki daya kafin ya wanka wato ya sadu da daya da janabarsa bai je wanka ba kuma je wata ya je ya sadu da wata Mm, ya halatta faqal sai imam malik yace la asa an yusiba ar-rajulu jariyatayhi qabla an yaghtasil babu laifi mutum namiji ya sadu da kuyangunsa guda biyu kafin ya wanka wato ya sadu da daya kafin ya wanka ya je sadu da dayar ba tare da ba sai lalle ya wankan ya wankan janaba ba wanda yake nuna kan cewa sake saduwa da mace ba wai sharadi ba wai sharadi bane ya zamanto cewa sai ka kauda janaba ba sallah bace yayi a ce sai ka sai ka tsarkake sai ka sai ka tsarki daga janaba fa amma nisa'ul hara'ir amma mata ƴaƴaye wato matan aure ƴaƴaye fa yukrahu an yusiba ar-rajulu al-mar'ata al-hurra fi ne wato abin ne mutum ya sadu da mace ɗaya matar aure a ranar kwanan wata matar daban ranar kwanan wata mata sannan kuma ka je bayan ka sadu da matar da take ranar kwananta ka je ka sake saduwa da wata matar wannan haramun ne don zalunci ne in mutum ya haka ya yi zalunci wanda ya kuma ya yi zalunci wajen aure ranar kiyama an san hukuncin zako zai tashi haka zai rinka tafiya ɗaya gefen nasa ya karkace amma an yusibal jariya amma ya sadu da kuyanga sun mai yusibul ukhra sannan ya sadu da wata wa junubun alhali da janaba a jikinsa fala ba bi zalika babu laifi ga wannan sai dai haka zai abin nan ba abin da zai tsakani a aka ce to abin nan yayi alwala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza idza asaba ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawabba a wata riwayar falyatawabba wudu'ahu lis-salah hadith Abi Sa'id al-Khudri idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa kamar da zuwa cikin Muslim idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa sannan yayi nufin ya sake saduwa da su to yayi alwala wato yayi alwala a tsakani kamar yadda in zai in yan mutum ya sadu da iyalinsa zai bacci ya alwala to haka dalika idan zai sake saduwa da su ma din ya alwala kai ne sake saduwa da iyalinsa da ba tare da ya alwala ba waɗansu kuma suka ce idan ma ya wanke gabansa wannan ya wadatar hmm. amma dai nassan hadisi kamar yadda zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wabba a wata riwayar ma falyatawadda wudu'ahu lis-salah ya alwala irin alwalar sallah dan kar ka dauka cewa abinda da ake nufi da alwala wato ka ka tsaftace jikinka a kai alwala irin daidai da take ta yin sallah to idan aka ce mutum idan imam malik ya ce idan kana da matan aure ba za ka yi haka ba za ka sadu da su ba lokaci daya to ya me za mu ce akan hadisin anas da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da matansa su su tara hmm? bi ghuslin wahid kuma wankan janaba ɗaya yake wato baya wanka a tsakani su su tara hususiya dama haka malamai suke in suka takura suka rasa jawabi sai su ce hususiya <laughs> hususiya a bincika mana gani wata za a samu wani dalili ba wajibi bane ya adalci tsakanin mata yin adalci ba wajibi bane akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana yi ya wajabta ma kansa ya wajabta ma kansa yana yin adalci Allah madaukakin sarki ya ce turji man tasha'u minhunna wa tu'u ilayka man sha. in ma ka raba din wadda kwananta ya zo ka jinkirta ta wadda kuma kake so ka jawo ta kace da ita za a yi yin rabon ba wajibi bane a kanka salawatullahi wa salamu alai amma duk da haka yana yi yawa wannan shine magana inda yadda su saboda haka wannan ita ce magana da waɗansu malamai suka faɗa suka fi karfafawa cewa wannan an ɗauka ne akan cewa da yardar su da yardar su ko kuma a halin cewa ya dawo daga tafiya bai so mu raba kwana ba amma wannan ba'i domin hatta a cikin tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba kwana domin ranar sallah babba da aka dawo daga hajji ranar kwanan ummu salama ne Aisha ta ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ta yace ki je ki jifa ki dawafi hmm? tun da wuri kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zai zama to kan cewa shi ma daga yayi jifa yayi dawafi ya fita yayi tahallulul asghar da tahallulul akbar zai iya saduwa da iyalinsa yace wa kana Aisha tace wannan ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen Ummu Salama ne saboda haka ta a halin tafiya ma kenan yana raba musu wannan kuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a lokacin Abdul Hulaifa ne lokacin da zai tafi Hajjatul Wada hmm. shi yasa ni ma waɗansu malamai suke cewa yana daga cikin sunnar shiga cikin ihrami na aikin hajji mutum kafin ya wanke shiga ihrami ya sadu da iyalinsa da saboda zai ɗauki lokaci da ba a so wani abu na harkar iyali ya shigo cikin harkar wannan ibada la kallo wala, wala magana ballantana kuma taba taba to shi yasa sai aka ce to mutum yayi abin da zai kassa zai kare sha'awar tasa kafin ya shiga cikin wannan ibada to a wannan daren azul hulaifa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hulaifa a ya yi sallah a zahar a madina ya zo zulhulaifa ya sallar la'asar raka a biyu sannan ya kwana a nan zulhulaifa sannan da safe a abin nan bayan ya yi sallah a zahar ga shigari bayan ya sallah a zahar ya ihrami da hajji ga wannan daren ya sadu da iyalinsa da wanka guda ɗaya to wannan za a ɗauka akan cewa da izinin su ne da yardar su saboda haka idan mutum matansa sun yadda a ranar ɗaya sun yadda ga baki ɗayansu da ce babu komai bayan mutum ya bayan bayan yana zaune da wance yana zaune da da uwar gida uwar gida ce babu komai je kai wajen amaryar taka ya tafi wajen amarya a cikin dare guda din da izinin ta to wannan babu laifi amma ya ba sa haka ba su ba ko amarya kar kuma uwar gida ta fushi ko amarya ranar kwananta ne hmm, bayan abin nan sun sadu da mijinta sai da ji tafi wajen uwar gida amarya ma ba za ta yi haka ba saboda haka amma dai idan da wannan wato ruwa muna magana hukuncin shari'a ne hukuncin shari'a muke magana idan da yardar su ya halitta kamar yadda sauda ta ce ita kwanan nata ma gaba ɗaya ta ba ma aisha ba ta bukata annabi sallallahu ta girga ta girma ba ta bukata ta ba ma aisha radiyallahu anha saboda ta aisha kwana biyu ake mata da nata kwanan da kwanan sauda to kaga irin fiqhu na imam malik Hmm? sai ce to a hukuncin akwai bayani bayani shine kan cewa su waɗannan duk da yake ba yake ya halatta a sadu da iyali a sake saduwa da su ba tare da an yi wanka ba to amma ka kula fa cewa idan mata ne matan aure yaya bai halatta kai musu wannan ba saboda suna da haƙƙi na kwana sai inda yarda su amma in ku yangu ne ku yanga ba ta da haƙƙin kwana ba ka ce yau ga ranar ta ba koyaushe za ka iya koyaushe mutum zai iya saduwa da ita na'am wasu da malikun an rajulun juno wuri a lahu ma'un ya yaqtasilu bi fasaha fa adkhala asba'ahu fi da ya rufe harar ma'inin bardi qala malik in lam yakun asaba asbu'ahu adhan fala ara dhalika yunajjisu a al-ma' an tambayi imam wasu ila malik an tambayi imam malik an rajulun junub ga mutum mai janaba wubi alahu ma'un ya bihi da aka kawo masa ruwa ya wanka da shi fasaha sai ya rafkanwa fa adkhala usbu'ahu fihi sai ya tsoma hannunsa ciki liya'rifa harra al-ma'i min bardihi dan ya san wato yaya zafin ruwan yake daga sanyinsa ya ji wato yaya dumin ruwan yayi zafi ko da sanyi qala malik sai imam malik yace in lam yakun asaba usbu'ahu adha fala ara zalika yunajjihu alayhi alma idan dai hannunsa bai taba dauda ba bai taba najasa ba to bana ganin bana bana bana itikadin cewa wannan tsoma dan yatsan nasa da yayi zai bata zai mai da ruwan ya zamanto mai najasa domin eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal alma innal ma la yun alma tahur la yunjisuhu shay ruwa mai tsarki ne mai tsarkakawa ba abin da yake sanya shi ya zama to najasa amma wannan akwai tafsil idan ruwan mai yawa ne ko ruwan mara yawa ne waɗansu suna cewa <clears throat> idan na farko dai akwai dai hani kan ta idan mutum tashi daga bacci kai ya tsoma ruwan hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke to idan yayi bisa rafkarwa to me hukuncin ruwan na imam malik yace hukuncinsa yana nan da tsarkinsa. sa sai dai idan dan kankani ne ruwa idan dan kankani ne to sai a koma a gani idan wato abin nan hannun nasa akwai dauda kuma ya zamanto ruwan dan kankani ne to daudar za ta iya karancin ruwan zai iya sanya daudar ta bata ruwan idan zai iya sanya daudar ta bata ruwan to wannan ruwan bai zai amfani da shi ba amma ruwa ne mai yawa kamar ruwan bokiti da ya dan tsoma dan yatsansa wannan babu komai ko da akwai najasa a ciki ba zai bata ruwan ba in yana kaɗan ne to shine kamar ruwan buta ko ruwan yar abin nan yar moda haka to shine wannan zai iya bata ruwan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am na'am na'am sallallahu a ita Aisha ita ce ba salama biyu salama ce biyu salama ce ita ce ta yi tambayar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka قال نعم إذا رأت الماء رواية البخاري وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فلما يشبهها kaga sai ya ce ma ummu salama ummu salama aka gaya ma wannan amma ummu sulaim ai ta bata abin da waɗansu malamai sun ce wannan wannan maganar kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da tana da tsanani a zahirinta suna ganin kan cewa sun cancance ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukunci sun yi itirabi hmm? ya tabbatar da cewa eh idan mace ta yi wannan mafarkin ta ga mani za ta yi wanka su kuma suka ce a ah, ta ya za a ce mace tana wannan almafrud daga sun ga wannan sai su sallama sun ji bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka wannan idan muka dauke ta ba a babin cewa kalma ce da ta zo wato a na addu'a din take na wato akwai addu'a ta inkarin abin da suka yi amma abin da yake sahihin magana shine kan cewa kalma ce da ta riga larabawa sun riga sun sun saba faɗarta a bakin su kamar mutum ne a gwanin harbi kaga ya iya harbi kace qatalahullah ba kana nufin Allah ya tsine masa bane hmm? kamar yadda dai nan za a ga mutum ya wani ba ce shege <laughs> ba ka nufin kan cewa shi shege ne haka hausawa suke to irin wannan kalmomin kowane yare yana da shi to a wannan babin ne ta ribar ki wanda ke shine sahi na'am eh. ita ma duk tana wannan kan cewar ana yi masa inkarin kan cewa kai yaya za a yi ma wai ka tsaya a sha'anin kyau hmm? ko sha'anin abin nan asali ko sha'anin dukiya ga mai addini hmm? shi ne sai ya gaya masa wannan na'am alaikum salam karatun asabar da lahadi wallahi karatu ne mai muhimmanci matuƙa domin koyaushe abin da ya kamata ya zama tokan cewa an mai da hankali a kai shine yara yadda yake wato matasa ya zama tokan cewa an ɗauki hanyar karatu da su ma za su zamanto malamai ko da ba su je sun je sun yi karatun dirasatul islamiyya ba ko da suna karatun medicine ɗinsu engineering ɗinsu physics ɗinsu law ɗinsu wane ne ɗinsu ko ma da suna karatun madrasatul islamiyya din zo su karatu wanda yake na tasil ilmi wato zai ba su kyakkyawan foundation na ilimi da su ma za su zamanto malamai saboda yawan jama'a kamar wata da ake tambayar Sheikh Al-Albani waɗansu mutanen Algeria sun je suna so su za su tashi su ɗauki makamai za kamata a canza a juyin juya hali a kafa daular musulunci shine yake cewa to ai kun san <clears throat> yanzu ya musu tambaya ce yanzu adadin likitoci nawa kuke da su a aljazair za ku iya cewa ga kowane mutum dubu likita nawa ake da shi suka ce watakila a cikin kowane mutum dubu a sami likita uku yace to yanzu wannan likitan jiki kenan likitocin ruhi ba malamai ga kowane mutum dubu kuma da malami daya ka ce a ba mu da shi ce to sannan kuma kuke gaggawa kaga wannan shi ake bukata domin gyaran al'umma to amma <clears throat> kamar yadda abin nan abubuwan da muka ɗauko shi aka fara karatun a ya zamanto cewar a akwai ɗan abubuwa haka da yawa da sukan zo na tafiye-tafiye a ƙarshen mako shi ne ya sa aka samu mushkilar karatu amma allah yadda abin nan a daga daga mako na sama eh, ba wannan asabar da lahadin ba ok ba ko ne zuwa ba ta samantan Allah ya daga nan Allah da za mu fara rana asabar da ranar lahadi insha Allah da safe ba tambayar lalas abin da ake nufi da lalas na ga shi ne da ake faɗa wato wasu wato a sanya karfe a cikin wuta sannan sai a zo a yi alama a jikin dabba da shi don a yi mata alama yadda za a gane ta shi ne ma'anas ya an gaya masa in ya ga shi? in ya ga shi kai ya bari shi ɗan ya wasa da shi kai ya bari ya taimasa wasi? kai bari shi dan ya ta wasa da shi ya duba ya gani a jikin tufarsa in ya ga danshi shikenan in ma kuma bai ga danshi in kuma bai ga danshi bai ga alamar abin nan alamar maniyin har ya bushe shi ma sai ya wanka dama ba mun ce wankan da zai daga bacci na karshe da ya ba shine a madabar imam malik zai sake sallarsa amma sahihin a ah, madabar imam shafi'i da abu da imam ahmad ibn hanbal ba zai sake sallarsa ba domin babu babu dalili da nuna cewa sallarsa ba ta ba domin ba sharadi bane ba sharadi bane abin nan a ah, liman yaniyar limanci kafin a bi shi sallah ko ba sharadi bane niyyar liman da ta dace da niyyar mamumi eh, wataran wani mutum ya zo bai samu sallah ba yana sallah shi shi kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai tashi ya sadaka gare shi sai wani sai sai na bakai tashi ya sallah tare da shi kaga ne shiga sallah shi bai bai shiga sallar da niyyar jam'i ba bai shiga sallar da niyyar cewa shine liman ba amma sai ya zamanto liman babu babu abin da nuna kan cewa wajibi ne liman ya niyyar limanci kuma sannan a idan niyyar liman ta saba ma niyyar mamu shi ma sunna ta nuna kan cewa ya halatta kuma sallar ta inganta domin a mutum zai iya yin sallar nafila limamin yana nafila amma mamu sallar farilla ce kamar yadda mu'az yake yi zai sallar lisha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tafi ba ya musu sallah ita sallar da yake ta biyu hmm? nafila ce tunda ba zai yi a ce ya sallar isha ba sannan zai sake wata sallar isha din nafila yake yi su kuma suna sallar farilla ne ko a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa me yasa kake sallah a wajena sannan kaje kai musu sallah ba sai ce ka ka ka sauƙaƙa kakka ka tsawaita kakka tsananta ka tsawaita wajen karatu haka zalika mai yin nafila zai sallah bayan mai yin farilla hmm? manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi sallah a gida sannan sai ya zo ya riski mutane suna sallah a masallaci yayi sallah tare da su sai ta zamanto masa nafila kaga cewa sai ta zamanto masa nafila kaga su sallar farilla suke amma shi nafila yake hmm. dan kaga ko da niyya ta saba babu wani abu kowa ya sallarsa wannan yafi tunda babu nassi a nan wajen gara mutum a dauki a tausi a wasu a mutane ko babu wani dalili gaskiya na sunna Thank you. wannan sanad shi ne wanda za ga malaman hadisi suna sanya ha wato ma'ana matani ɗaya ne amma isnadi ba ɗaya ba isnadi sama da ɗaya sai ya kawo isnadin ɗaya in sun haɗe a wani waje sai ya kawo daidai inda suka haɗe din sannan sai ya kawo ɗaya isnadin shine ma'ana tahwilul isnad wato matani ɗaya ne amma da isnadi sama da guda ɗaya sai ya kawo su a lokaci ɗaya maimakon ya kawo wannan hadisin sannan ya sake maimaita shi da wani isnadin daban shi kuma batun a abin nan batun wai mutum ya tuba daga zinar ka kafin nan akwai wata ko da ya ce awa an masa haihuwa batun kiran sallah da iqama a cikin a jariri gaskiya hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba amma malamai sun sun soyar da kan cewa ai ma yaro haka din a jiyar da shi kiran sallah a jiyar da shi iqama amma hadisai yadda suka zo a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da asanid ne wanda suke mursala ba su inganta ba amma malamai kamar yadda nace sun ce abin nan a malamai sun soyar ai wannan aikin haka to babu laifi in ya dawo din yayi ko kuma in baya nan din tunda yanzu abin nan ana da waya sai ya waya ya sanya wani wanda yake ya yana ya san abin da yake yana ganin ya san abin da yake yi dalibin ilimi ne shi ya je yayi wannan din dan game da tuba daga zina kuma mutum in ya tuba daga attaibu min zambi kamar la bala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tuba daga zinubi kamar wanda ba shi da zunubi ne hmm. malamai sun yi sabani wajen wanda ya tuba shi wanda ya tuba tabbas ɗari bisa ɗari Allah ya wafe masa ko kuwa yana abin nan Allahu a'lam yana tahtal mashi'a dukkan kaulan din daga cikin malaman ahlus sunna ne akwai wanda suka ce tabbas Allah ya yafe masa inda ya riga ya tuba ya cika sharuɗan tuba waɗansu kuma suka ce a'a ko ya tuba bai sani ba ko Allah ya karɓi tubansa ko Allah bai karɓi tubansa ba saboda haka duk wanda kuwa ya zamanto ya yi laifi babban laifi to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah an Allah ya so ya yafe masa Allah kuma ya so ya masa azaba ya tsarkake shi daga zunuban sannan ya shigar da shi aljanna to kaula din da za zama to kauli daya domin wanda ya tuba a ba shi da tabbacewa ya yi tuban yanda yake yanda ya cancanta tunda tuba akwai janibi na aikin zuciya a cikinsa na farko kai nadama kuma kai niyyar ba za ka sake komawa ba kai nadama kai niyyar ba za ka sake komawa ba to ka in mutum ya tabbatar din kan yayi tuban yanda ya cike ya cika sharɗan tuban to nasu ya nuna daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne hmm? in mutum ya tuba da ya cika sharuɗansa saboda haka wannan za a iya cewa kwarai a abin nan ana za a kyautata masa zato kan cewa Allah madaukakin sarki ba zai masa hukuma ba hmm? amma idan mutum ya zamanto cewar tuban ya yi ne amma kuma bai cika sharuɗan tuba ba to kaga wannan bai tuba ba saboda ka yanzu yayin tahtal mashi'a amma daga ya tuba din sahihin tuba ya abin ya haifi na'am kisar zainab da ummu salama zunnab <laughs> eto eh a abin nan ba wai bai halatta ba ne yaro ya zo ya zauna a ɗakin mace ba da mijinta domin ibnu abbas ya zo ya kwana a ɗakin gwaggonsa mai muna a ranar kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam a wurinta dan ya ga yadda yake sallah amma bai zama ta wani al'ada na yau da kullum ba amma da ki da'iman tana nan da'iman tana wajen ko da'iman yana wajen yaro wanda yake kuma ya abin mumayyizi yana da hankalinsa ya fahimci abubuwa kaga wannan yana daga cikin abin da yake zai kawo mushkilar zaman aure sai zaman haka kawai shi mijin ya rinka jin haushin yar da iyayenta baki daya saboda ya za a takura masa da hmm? wannan gaskiya rashin sanin sunna ne kaga shine amfanin karanta abin nan siyar din magabata don mu ga yadda suke yi mm. domin ba wanda ya san ba abin da ya koya mana ba ma mai haƙƙi haƙƙinsa irin addinin nan namu kowa a bashi haƙƙinsa kuma a aikace haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi zaban sa haka suka aikata shi mm. kwarai da gaske wannan abu ne wanda yake na ayi tambihi akai ya kamata iyaye ya zama tukan cewa da fikihu na addini su san su kansu su rinka sanya kansu a matsayin 'ya'yan nasu sanya kansu kan cewa in sun inda su ne a wannan wajen ba kuma ka a rinka sakar ma yawanci za ga wani lokaci irin wannan abubuwan wanda suke kawo su mata ne suke kawo kuma mushkilan mu a cikin al'umman mu mata sun fi jahilcin addini hmm. shi yasa din ko da ke malam ya zai ce abin nan yayi ta magana a bude makarantar mata a bude makarantar mata kuma gashi na zo ina kuka da wannan eh. hakika cancanta a mai da hankali akan karantar da su saboda karantar da su karantar da al'umma ne baki d'a amma a fahimci wannan don a kiyaye wannan abin nan na shari'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين